الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما سرارمو ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna yammaci na talata wanda ya zo sha biyu ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo ishirin da tara ga watan septemba shekara ta dubu biyu da ashirin dangane ga karatunmu da muka fara na manzumatul ƙawa'idul fiƙihiyya wanda na fara gabatar da shi a birnin duwala a ƙasar kamaru ga wani shashi na ɗaliban ilimi kuma ne musu alkawari insha Allahu idan na dawo gida Najeriya za mu ci gaba da karanta wannan littafi wanda muka yi da su za mu buɗe shafi na waso kuma za a sa masa suna zauren daurawa wanda zan ci gaba da karantar da su littattafai daban-daban na fiƙihu da na hadisai da na luga da kuma sauran fannoni waɗanda Allah ya sanar da mu da fatan Allah ya sa za mu amfana baki ɗaya wanda za mu ci gaba da karanta wannan manzumatul qawa'idil fiqhiyya ta ash-sheikh al-imam al-allama Abdurrahman bin Nasir bin Abdullahi as-Sa'di da kuma shi wannan littafi din da kuma amfanin da ke cikinsa na koyar da al-qawa'id al-fiqhiyya kamar da muka shina a cikin wannan babi namu na fiqhu akwai abubuwa masu tarin yawa da ya kamata a ce wanda zai karanta fikihu ya san su da farko dai shi ilimin fikihu ya shafi alfikihul akbar da kuma alfikihul asgar wato akwai matsaloli da suka shafi aƙida da tauhidi da imani akwai kuma matsaloli suka shafi furu'a na ibada da ake aiwatarwa yau da gobe to waɗannan ɓangarori guda biyu alfikihul akbar wal fikihul asgar su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi wanda imam al-bukhari ya rawaito man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda duk Allah yake nufin sa da alkhairi yufaqihuhu fid din sai Allah ta'ala ya bashi fiqihu wato fahimta kenan ta addini wanda ya hala usuluhu wa furu'uhu tushenta da rashansa gaba daya sai mutum ya sani kuma fiqihu dama kalma tana nufin a asalin lugha yana nufin alfahamu fahimta wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allah ka warware kullun da ke kan harshe na don su fahimci maganata fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha fahamu kenan ma nafqahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu zaka alfiqhu yana nufin alfaham to shine ake samun ilimin muka da dama na farko akwai ilmul fiƙihi wato ilimin fikihu, akwai kuma idul fiqhiyya akwai usulul fiƙihi akwai alƙa'idatul fiqhiyya akwai addabitul fiƙihi akwai alkulliyatul fiqhiyya akwai attaqasimul fiqhiyya akwai al'ashibahu, wan za'ir. duka wannan bincike ne a ilimin fikihu wanda zai ba mutum sanin addini da ƙwarinsa kamar yadda wannan ƙa'idodi za su taimaka mana wajen ƙara fahimta da kuma ƙara gogewa malamai sun yi ta'arifin fiƙihu da cewa ma'arifatul ahkamun shar'iyyatul amaliya bi har tafsiliya sannan suka yi ta'arifin shi ma kansa usul fiƙe da cewa ilmun yabhasu an adillatil fiqhi al ijmaliyya wa kayfiyatul istifadati min hawa halil mustafid shi kuma alqawaidul fiqhiyya suka yi ka'id suka yi ta'arifin sa da cewa hiya qadiyyatun kulliyatun fiqhiyyatun muntabiqatun ala furu'in min abu min abwabin hiya qadiyyatun kulliyatun fiqhiyyatun muntabiqatun ala furu'in min abwabin wannan shine ta'arifin da aka yi ma alqaidatul fiqhiyya da kuma usulul fiqhi da kuma alfiqhu wanda shine abin da zamu karanta a cikin wannan manzuma malam yake cewa alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi ذي wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil kathira ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر ونيتنا شرط لسائر الأمل بها الصلاة والفساد للأمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد قائدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبداء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فابهم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء الصارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والقطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع والأرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التحريم في نفس الأمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف موديه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن وأل تفيد الكل في الأموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي الأموم أو سياق النهي كذاك من ما تفيدان معا كل الأموم يا أخي فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على الأمل ويفعل البعض من المأمور إن شق فئل سائر المأمور وكل ما نشاء عن المأزون فذاك أمر ليس بمضمون وكل حكم دائر مع إلتي وهي التي قد أوجب لشرعيتي وكل شرط وكل حكم دائر مع إلتي وهي التي قد أوجب لشرعتي وكل شرط لازم للآكد في البيع والنكاه والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو أكثه فباطلات فعلما تستعمل القرآن عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم وإن تساوى الأملان اجتمعا وفئل أحدهما فاستمع وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمصبل ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا كالوازي الطبيعي عن الإسيان كالوازي الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع alan nabi wa sahbihi wa tabi'i wannan shine wannan kasida mai baiti 49 wacce malayin kunshe ya dunkule ya lelaye ya cure mana waɗannan ƙa'idodi na usulul fiqhi mala yace alhamdulillahi al-aliyyil arfaqi wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi alhamdu mala ya ce dukkan yabo al'ummar nan littigiraƙil jins dukkan yabo gaba ɗaya lillahi ya tabbata ga Allah Allah shine abin yabo shine abin godewa dukkan godiya dukkan yabo dukkan kirari dukkan jinjina dukkan kamala dukkan kyau da jamala da kamala sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ta kowace fuska ta cika da kamala alhamdu ana cewa hamida ya hamadu hamdan hamida ya hamadu hamdan alƙur'ani gaba ɗaya Allah ya buɗe shi da alhamdu lillahi rabbil alamin ya buɗe surori ma da irin wannan alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi kitaba walam yaj'al lahu iwaja alhamdulillahi khalaƙa khalaqa as-samawati wal arda waje adh-dhulumati wa nur alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja haka Allah ta'ala yana yaba ma kansa wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira lillahi ya tabbata ga Allah wannan yabo ne akan sifofin Allah huwa sana'u ala allahi bi sifati kamalihi wannan yabo ne ga Allah da sifofinsa na kamala wasu bugi ne amihi da kuma cikawan ni'imarsa wa in ta'uddu lahi la tusuha wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wasi'atu judihi da yalwa da fadin wato kyauta Allah da alherinsa wa badi'i hikmatihi da kuma gwaninta a cikin hikimarsa li'annahu ta'ala kamilul asma'i was sifati wal af'ali domin Allah ta'ala mai cikakken sunaye ne da sifofi da ayyuka laysa fi asma'ihi ismun madmumun a cikin sunayen Allah gaba ɗaya babu wani suna abin jefarwa ko abin zargi ko ɓatacce ko tauyayye bal kulluha asma'un husna sunayen Allah duka masu kyau ne wala fi sifatihi sifa a cikin sifofin Allah babu wata sima sifatu naqasin wa aibin babu wata sifa ta tawaya ko kuma ta aibi bal hiya sifatun kamila sifofi ne na cika min jami'il wujuhi ta kowace fuska wa huwa ta'ala jamilul af'ali Allah ta'ala mai kyawun ayyuka ne duka aikin da yayi aiki ne mai kyau anna af'alahu domin ayyukan Allah gaba ɗaya da'iratun bainal adl wal ihsan tana zagaye ne tana ƙawanya ne tana kai komo ne tsakanin ko dai yayi adalci ko kuma ya kyautata duk abin da Allah zai aikata baya fita daga adalci ko kyautatawa wa huwa mahmudun ala haza wa ala haza saboda haka Allah ta'ala ya cancanci a yaba masa akan adalcinsa ya cancanci a yaba masa kuma akan kyautatawarsa a tamma hamdun wa akmali wannan shine mafi cikar yabo kuma shine mafi wadatuwar yabo Allah Allah subhanahu wa ta'ala huwal ma'aluhul ma'budu shine abun bauta abin nufi da bukata allazi yastahiqu an yu'allaha wanda ya cancanci a mai shi abun bauta wa yi ubadu bi jami'i anwa'il ibada a bauta masa da dukkan dangogin ibada la yushraku fihi shay'un li kamali hamdihi ba za a haɗa Allah da abokin tarayya ba a cikin dukkan abin da ya shafa Allah shi kadai shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta Allah shi kadai ba sa hannun kowa ba taimakon kowa shine ma'anan alhamdulillahi yi madaukaki allazi lahul ulu tam wanda shine yake da cikakkiyar daukaka al mutlaq wacce take gamammiya min jami'ul wujuhi ta kowace fuska Allah madaukaki ne uluwuz zat uluwul qadar uluwul qahar Allah ya daukaka a bisa zatinsa ya daukaka bisa ikonsa ya daukaka bisa rinjayensa al arfaqi Allah shine mai tausasawa mai tausayawa inna Allah rafiqun ar rifqa ar-rafiqu fi afhalihi Allah mai tausasawa ne cikin ayyukansa fa afhaluhu rifqun ala ghayatil masalih wal hikma ayyukan Allah duka tausasawa ne cikin koli-kolin masalaha da hikima duk abin da Allah zai zartar ko yace ce a ko yace a bari a cikin yin akwai hikima a cikin barin ma akwai hikima Allah subhanahu wata'ala sanya wannan wa min azhari waƙad azhara subhanahu wa ta'ala li ibadihi min asari rifkihi Allah ta'ala ya bayyana wa bayansa na guraben tausasawarsa ma yasdilluna bihi ala kamalihi wa kamali hikmatihi wa rifkihi yadda za su gane su kafa hujja cewa Allah cikakke ne shi a cikin kankansa kuma cikakke ne a cikin hikimarsa da kuma tausayawarsa kama fi khalqis samawati wal ard kama yadda ya kirkiri mai da ƙasa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwana shida ma annahu qadirun tare da haka cewa fa Allah mai iko ne ala an ya hafi fi lahabatin ya halicce ta kafin kifta ido da bismillah kazalika khalquhul insan haka halitta da yawa mutum wal hayawanat wan nabat al ikhtilafi anwa'ihi kaga dangogin halittu daban-daban ka ɗauki shi kansa mutum akwai dogon mutum akwai gajeren mutum akwai bakin mutum akwai farin mutum akwai mutum mai kiba akwai mutum siriri akwai mutum dogo akwai mutum gajere akwai wada akwai dara wada akwai kyakkyawa akwai mummuna akwai mace akwai namiji sannan zai bambanta musu halaye da ɗabi'u da kuma yanayi ya kuma sa su masu fahimta iri-iri masu yanayi iri-iri masu halitta iri-iri 'yan ƙasa iri-iri masu ɗabi'u iri-iri masu halaye iri-iri daban-daban daban-daban daban ya yi su ninkin ba ninkin amma Allah subhanahu ta'ala bai taɓa yin halitta ya maimaita irin ta ba za ka ga mutum ga su iri ɗaya ne amma ko da sun yi kama a fuska dole sai kaga wani bambanci ko a hali ko a sifa ko a kamanni ko a jin daɗi ko a jin raɗaɗi ko a arziki ko a samu ko a ci ko a sha ko a fushi ko a yarda sai sun bambanta sannan Allah ya yi wato halittu irin na ruwa wasu a ruwa kaɗai suke rayuwa wasu a tudu kaɗai wasu su rayu a tudu su rayu a ruwa sannan Allah ta'ala ya wasu masu tashi wasu masu jan gindi wasu masu kafa biyu wasu masu kafa hudu wasu masu yin kwai wasu masu haihuwa wasu masu shekaru da yawa wasu abincin wasu wasu cinye wasu a matsayin sun ci abinci sannan Allah ya tsiro iri-iri wani mai yin ƴaƴa a ƙasa wani mai yin ƴaƴa a sama wani mai yin yaɗo wani mai yin bishiya wani mai zaƙi wani mai ɗaci wani mai bauri wani mai salam wani a ci shi kaɗai wani haɗa a ci da wani sannan ya tsirrai iri-iri waɗanda wasu ake ci wasu a magani wasu a sha wasu dabbobi su wasu mutane su ci da haɗu da dangoginta daban-daban sannan Allah ta'ala duk waɗannan abubuwa da yayi ya yi su ne cikin hikima ya yi su ne cikin isa shi sa ya ce alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi kaɗai al'aliyi maɗaukaki al'arfaƙi mai tausasawa wa jami'il ashiya'i shi kuma Allah shi ne mai tattara wasu abubuwa wa mufarriƙi kuma yake raba wasu abubuwa wasu abubuwan Allah ta'ala ya haɗa su guri guda wasu kuma Allah sai ya bambanta su kamar yadda ya bambanta tsakanin namiji da mace amma a jikin wani abun kuma sai ga Allah ya haɗa abubuwa daban-daban kamar yadda muka faɗa a cikin halittun Allah ga su nau'i daban-daban wasu doga wasu gajeru wasu wasu rayuwa wasu kyawa wasu munana siffofi iri-iri wani sai kaga Allah ya haɗa masa siffa da yawa shi kadai wani kuma sai kaga siffa ta bambanta wani kuma ya bambanta da wani wasu su haɗu a wata kama su bambanta a wani wannan sun haɗu a dukkan su mutane ne amma sun bambanta akan akwai farare da baƙaƙe akwai maza da mata akwai dogaye da gajeru amma fi duka mutane ne akwai kuma masu ƙiba da sirara akwai tsila akwai kuma masu ƙiba duk ga sunan iri-iri kuma duk halittu ne iri ɗaya to Allah ta'ala shine mai haɗa abu ko mai raba abu wani haɗawan shine alheri wani rabawan shine ko mu ma muna haɗa abin da haɗa shi yake zama alheri kamar tuwo da miya kamar fura da nono ka gani waɗannan ana haɗa su kamar tsire da da da kuli-kuli ko da yaji ka gani kosai da yaji ka gani kunu da da kosai da wani abu kuma sai ka ga raba su shine daidai wasu kuma haɗa su shine daidai wannan ya shafi abubuwan halitta shafi abubuwan al'ada shafi abubuwan yau da gobe sa Allah ta'ala ya ce alhamdulillah wato ya dubo ya tabbata ga Allah aka bude Qur'ani da shi haka malam sai ya dauko ne ce alhamdulillah dukkan yabo dukkan kirari dukkan godiya ta tabbata ga Allah al-aliyyi wanda shine madaukaki al mai tausasawa wa jami'il ashiya'i wanda yake tattara wasu abubuwa wal mufarriqi kuma ya rarraba wasu abubuwa wasu hada sun shine hikima wasu kuma raba sun shine hikima wannan ya shafi hukunce hukunce ya shafi al'adu ya shafi zamantakewa ya shafi rayuwa gaba daya haduwa da wani rahama ce rabuwa da wani rahama ce zinni amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil kathira zinni ami Allah shine ma'abocin ni'imomi mamallakin ni'imomi gaba ɗaya alwasi'a yalwatacciya algazira mai yawa wal hikami shine ma'abocin hikimomi albahira mai rinjaye alkasira mai yawan gaske wa in ta'uddu ni'matan la la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim wa azbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina zinni'a min wasi'atil ghazira والحكم الباهرة الكثيرة Allah ta'ala kenan to waɗannan baituka guda biyu malam ya yaba wa Allah da waɗannan baituka guda biyu wanda dawa malamai suka ce in za ka yi littafi ana son ka gabatar da abubuwa kafin littafin ko a cikin littafin ko lokacin da kake littafin annan malam ya yi abin da masu littafi suke cewa in za ka fara littafi ka gabatar da waɗannan abubuwa guda bakwai na ɗaya basmala ka buɗe littafinka da bismillah na biyu hamdala ka ce alhamdulillah na uku attashahud tashahud ka ce ashhadu allah ilaha illallah na hudu assalatu salatu ala nabi ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi na biyar ka ce amma ba'adu na shida ka gabatar da mu'allaf sannan mu'allif wato littafin abin da ya kunsa da kuma kai da kai littafin wake ta kala muhammadin huwa bin maliki kaga anan ya bayyana kansa kuma ya bayyana littafinsa to ka bayyana kanka kai waye sannan wannan littafin me ya kunsa Da waɗannan abin guda bakwai duk wanda zai littafi ana so ya gabatar da su basmala hamdala Tashahud, as-salatu ala nabi amma ba'ad maqasudut ta'alif da kuma ismul muallif waɗannan abin guda bakwai su ne malam anan a cikin baitukan nan guda biyu da muka gabatar alhamdulillahil Aliyu arfiqi wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi zinni amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil kasira adan ya gaya mana abubuwa guda da yawa da suka shafi Allah na farko ya faɗi sunan Allah guda uku na farko ya siffanta Allah da Allah ya kira shi da sunan Allah wanda shi ne mafi girma a cikin sunayen Allah sannan ya kira shi al'aliyi sannan ya kira shi al'arfaƙi inna Allah rafiqun yuhibbu rifka sannan ya ce zumi amil wasi'atul gazira Allah shi ne mai ni'ima wacce take mai faɗi mai yawan gaske sannan shi ne mai hikima mai rinjaye ko mai yawa duk abin da Allah ta'ala yake yana yin sa da hikima kuma hikimomin Allah a bayyana cike wanda ya kalli wannan duniyar ya ga abin mamaki zuwa sama zuwa ƙasa zuwa rana zuwa wata zuwa taurari da kuma wato yanayi na shekara da bazara da rani da damuna da kuma kaka kuma ya kalli dabbobi ya kalli bishiyoyi ya kalli tsirrai ya kalli duwatsu ya kalli tekuna teku ya ga kuma abubuwan da suka tattaro a cikinsa na ban mamaki mai girma wannan ya isa mutum ya san cewa Allah subhanahu ta'ala wato yana da hikima mai rinjaye kuma wacce take ba ta da iyaka summa salatu ma salamin da'imi ala rasulil qurashiyil khatami wa alihi wa الحائز مراتب abrari ثم الصلاة bayan malam ya yayi yabo ga Allah ce sun masalatu sannan salati ya tabbata ma'a salamin tare da aminci da'imin na dindindin na titir alar rasuli a bisa manzo alƙurashi ba ƙurashi cika cikamakin annabawa wa alihi da iyalan gidansa wa sahabihi da sahabbansa al'abrari nagartattu alha'izi wanda suka tattaro maratib alfahari martabobi da matsayi na alfahari a nan baitukan guda biyu malam ya mai da hankali wajen yi wa annabi salati ya ce sun salatu sannan salati sana'uhu inda mala'ikatul muqarrabin yabo da girmamawa da Allah yake wa annabi inna Allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi in mutum ya karanta jala'ul afham na ibn qayyim zai ga inda ya kawo falalayi wa annabi salati da sigogin salati da matsayin salati da lokutan salati da darajojin da ake samu in ana wa annabi yawan salati musamman daren juma'a da ranar juma'a da salatin da zaka yi da safe da wanda zaka yi da yamma da kuma mutum yana yawaita annabi salati zai samu daɗin rayuwa zai samu farin ciki kuma zai samu jin daɗi saman yana amfani da sigar da annabi ya faɗa da bakinsa. ce ma'a asalami tare da aminci da'imin na dindindin wannan salati ya zo da shi ga fi'ili mudari'i inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna yusalluna fi'il mudari marfu'u bi thubuti nun la'anna min al-af'al al-khamsa wa al-af'al al-khamsa tarfa'u bi thubuti nun wa tunsabu tujzamu bi hazafiha haka salatin ba ba samun lokacin farko ba ko ba samun sa lokacin karewa ba shi yasa yace ma salamin da'imi ala rasul abu sa manzo ar-rasul man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi abinda ake kira manzo shine wanda aka yi masa wahayi na shari'a kuma aka umarce shi ya isar ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam annabiyu ne ar rasul ne al khalil ne annabin Allah ne manzon Allah ne badadayin Allah ne ar-rasul shine man ursila man uhiya ilaihi bi shar'in man ursila bi shar'in wa umira bi tablighihi wanda aka yi masa wahayi aka umarce shi ya isar dukkan wato manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ne manzo ba amma kowanne an aiko shi wannan ya jaddada shari'a annabin da ya gabace shi wannan kuma don ya zo da sabuwar shari'a kuma aka umarce shi isar da ita kamar yadda aka yi bayanin bambancin da ke tsakanin ar-rasul da manzo wannan shine a takaice al-qurashi ba qurayshi wato nisbarsa ba qurayshi ne kuma su sune Allah ya zaba a cikin sauran kabilu kuma su aka zaɓi banu hashim sannan kuma aka zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallama daga banu hashim al-khatami wa khataman nabiyina shine cikamakin annabawa sallallahu alaihi wasallama wa alihi da iyalansa iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama kashi biyar ne akwai shi akan kansa shine iyalansa dan shine iyalan suka fito ta hanyarsa sannan akwai ƴaƴansa da ya haifa yana da ƴaƴa maza uku mata hudu sannan akwai kuma ‘yan uwansa shi annabi ba shi da shaƙiƙi ba shi da li'abin ba shi da li'ummin za ka ce dai ‘ya'yan amminsa shi ne akwai ‘ya'yan ja'afar da aƙilu da aliyu da ja'afar da kuma abbas waɗannan da suka yi imani da su da ‘ya'yansu da suna cin alayen manzan Allah sallallahu akwai matansa kuma su ma suna cikin alayensa kamar yadda aya ta faɗa cikin fiska annabi ibrahim Allah ta'ala ya gaya mana cewa qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali shaykha inna haza la shay'un ajib alu ata'ajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid anan an tabbatar da cewa suna cikin ahlal bait da haka ahlal bait biyar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴansa da jikokinsa da matansa da danginsa waɗanda suka imani wa sahabihil abrar da sahabbansa kuma nagartattu kulle mallakiyar laqiya wa amana bihi wa mata alal islam dukkan sahabi shine wanda hada sharadi uku ya hadu da annabi yayi imani da shi ya mutu a musulunci sahabbai hawa hawa ne daraja daraja ne amma dukkaninsu masu daraja ne kamar aikin soja ne za a ce dukkan sojoji ne amma akwai field marshal akwai general akwai manja general akwai kaza akwai kaza haka zaka ga kuma a cikin mukamai kowa da mukamin sa amma dai suna ɗaya ya haɗa su shine duk sojoji ne kuma cin sojojin akwai fannin likitoci akwai fannin injiniyoyi akwai fannin limamai ma akwai fannin mayakan sama akwai masu dafa ma abinci akwai kaza duk dai an tattara su za a ce musu soja to amma kowa kuma da aikinsa da kuma inda yake to haka sahabbai suke daraja daraja ce matsayi matsayi ne amma dukkaninsu masu girma ne alha'izi maratib al-fakhari wanda suka tattaro martabobi da matsoyi na alfahari Allah ya yabe su ya girmama su a aya ta 100 cikin suratul tauba والسابقون الأولون من wal والأنصار والذين اتبعوهم ihsanin ihsanin الله عنهم wa radu'an wannan ya ishe su yabo Allah ya yarda da su sun yadda da Allah wannan aya ko dai labari ce ko hukunci ce idan labari Allah yake baya wato labarin Allah gaskiya ne idan hukunci Allah yake hukuncin Allah adalci ne don haka Allah baya tashin labarinsu ko baya tashin hukuncinsa don haka Allah ya yadda da su su masu sun yarda da Allah ba su suka faɗa ba Allah ne ya faɗa haka da haka sun gama samun daraja da haka wannan da alayen annabi da sahabbansa ba cin karo zuciyarka za ta iya ɗaukan ƙaunar sahabbai da ƙaunar ahlul baiti ba dole in kana son sahabbai sai ka ki ahlul baiti ba ba dole in kana son ahlul baiti sai ka ki sahabbai ba da sahabbai da ahlul baiti dukkanin su ya cancanci a so su la nufariqu bayna ahadin minhum duk mun yarda da su mun yi imani da su kamar yadda muka yi imani da manzani baki daya tun daga annabi adam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duka mun yarda da annabawan Allah da sa to haka nan da sahabbai da ahlul baiti duk mun yarda da su duk mun girmama su kuma kowa mun aje shi a matsayinsa ba tare da wuce gona da iri ba ba tare da kasa gona da iri ba Allah ya sa mu dace sai mu tsaya a nan sai a darasi na biyu wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk